da ashirin da uku ɗin da watan takwas shekara ta dubu biyu ne da biyu don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam yau za mu saki babu israfin misali wannan kuma shi ne darasi na tamanin da shida babu israfin misali wato babu da yake magana dangane da mu'amala da mata ko yanayin zama da mata مثل الأسرة على ربكي أنا مثل المصاحبة والمرافقة وفي دم الفاري في غلق الفاري فكامل مثل اليامنة أما أتري أنزل ما يكون بين الزوجين من الإنفة والرحمة والمحبة والوئام إذا أدل أي شيء وكان تكالب ما أعرفه بالرجل نتعبه بالدينة بدمه مكتوب بالدينة بالدعية بالدينة برهنة wannan shi ne abin da in kira take nufi a cikin harkar ya a cikin harkar shari'a idan kuma ta'ala ce wa asirunna bil ma'ruf lalle ku yi mu'amalan zaman tare da su tare da sai ku kawo da ko in mukaddima kadan da littafin tawdihul tawdihul ahkam ya kawo kafin su da wannan babu yadda ne in karanta mu da dan ta cikin mana madini ko ya kasance mun daura hadisan akan abin da yake wannan ne malai ce dan ji ce wa asirunna bil ma'ruf هو في ولهن مثل الذي عليهن دون غيوب وللرجال عليهن درجه. كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. آية فرقية وآخر يهل بالمعروف فأنا نجي يزينا تاردكي تاردكي تساوى تاردكي تاردكي تاردكي دينا تكامل آية تقول يقول ولهن مثل الذي عليهن المعروف su mata suna da kwatankwacin haƙƙi da kuke da shi a kan su ma suna da shi a kan ma'ana irin yadda kuke da waɗansu haƙƙoƙi da mata dole ne su muku haka su ma suna da waɗansu haƙƙoƙi da yake dole ne su ba su a shari'anci yanzu da jara alaikun da daraja sai dai haka suna da girman daraja idan an kasanta su da manzo sallallahu alaihi wasallam ya khairukum khairukum li ahadihi ya ana khairukum li ahadihi yake mafi cikin cikin ku shi ne wanda yake kowa ya fita wa iyalinsa yake ni ko ma ce ki ko fita mai iyalinsa inda ya Allah sallallahu alaihi wasallam قال الشيخ تيمية الدين ابن تيمية التيميتي حقوق الزوج على زوجته إذا هل جمله سيدتي كما تنسى أن تجلة تركه ليس جرم ماشي وأن تعاشره بالحسنى كي معاملة بشي تارة بكيف طوال wa an tuti'ahu fi masu ma'siyatillah kuma lalle ko na faɗa a cikin duk abin da ba saba wa Allah bane wa an tujiba da al'adila kuma ta amsa dukkan bukatunsa waɗanda suka kunshi adalci wanda ba zalunci ciki wa ragabatihi al-mumkina dukkan abin da yake aita game da ita lalle ne ta amsa gargadan abin da za ta iya yi wa an tusharikahu fi atrafihi wa atrafihi kuma lalle ta yi tarayya da ke ta taya shi cikin abin da ya shafe shi na farin ciki da walwala wa an tahfazahu fi nafsiha wa bani ta tsare masa kanta kuma ta tsare masa dukiyarsa kar ta ha'inci dukiyarsa kuma kar ta bayar da kanta ga wani ba shi ba wa an tasuna baitahu kuma ta tsare masa gidansa fala tudkhilhu ajnabiyyan kada ka shigar da wani bako bare ba tare da izinin mijin ba wala takhruju minhu illa bi idnihi haka ita ma kada ta fita daga gidan sai da yadda ta sai da izinin wa anna ta tazayyana li siwaku kada ta yadda ta ado dan wani da ba ado dan zuwa gidan biki ado dan zuwa asibiti ado dan zuwa unguwa duk da halatta ba a ce ta yi ado dan wani mutum daban ba mijinta ba wata ta jannaba ba mai gudu da ku kuma yake ne ka nisanci duk abin da ta zo zai ta shi wa Allah tuliha alaihi fi talbi al kada ta matsanta maka ta nace wajen ambaton bukatunta ina kan kaza a kawo kaza kaza ya kare kada ka matsa da haka wa an tuhafiza ala karamati ahli ta kiyaye mutuncin ahalinsa kamar iyayensa kenan idan yana tare da iyayensa a gida daya kan uwansa هكذا على كرامة أهلي للي يتكيها يمكن يمكن يمكن جيانتا كما أنت يلتا بأنت وأنت تقوم بخدمة أولادهما كما تتأيى أيها أيوانك وزي جدنا يا أنت الله يا باشو duk وانا هاتي ne da mutum ke da shi wurin matarsa wa an tuhina hu أو أجله. ثم لن maradin yi a ajiyar kuma lokacin da yake samar da rashin lafiya ko lokacin da ya gajiya saboda ya tsufa wa Allah ta kira khairahu wa jirrahu kuma lalle kar ta yi inkarin alkhairin ka kar ta yi inkarin kar ta yi inkarin ababai da ya maka da kyauta ba ina ba ta gina fahimta wato kun ga nan duk malam ya ba mu su ne a jumlace wa amma hukumar jirgin Allah zai amma haƙƙi da mata take da shi wurin miji yanzu kai ka ji wani da kake da shi wurin ka sai wanda sai wanda kake da shi kai a wurin ka fa an yi akira ma'ruf lalle ne mu'amalance da tare da kyautatawa wa yu'amila hadin insan ne masa mu'amala tare da insani insani yi masa sauran ababen da ba wajibi bane ba a kanka dukkanin kai wa yahfazu hurmataha ya kiyaye alfarmarta da mutuncinta wa yura'i rahataha kuma ya kiyaye hukunta idan tana cikin wato ainihin matsala wa ha kuma ya da kusurarta da Allah ya halitta ta kai cewa ita mai rauni ce cewa ita da rayuwa ce duk wuri ya kula da wannan wa yuhina ha fi khidmati baitiha ya jami'a ta wajen gidan rida lokacin da yake cikin nishaɗi kama ne in kama nan gurin faro fara da kan yi in fara da nan misali gida faru wani mu yayi yanin gizo gizo na yau din da dakin nan mu fara da dakin na mu je dakin su mu je dakin yara duk mu tsarkake gidan nan da yau da ba ta yau mu shiga kayan dauki ne dake yake mutum ku duka da haka irin yadda mu zan Allah ko ma san fara taron gida wa in tarika ha fi shururi ha wa hudura yayi tarayya da cikin farin cikin da wani abin alfa alfa farin ciki ya same ta da dai kuma yana cikin farin ciki in ya damuwa da bakin ciki ya dame ka daga shi ma yana cikin haka wa yuqabilu ha bi talaqatin wa bakata kullum ya game da ita ya game da ita da sakakkiyar fuska cike da murmushi wa yuqatiluha bi rifqin walim in zai mata magana ya yi mata magana da tausasawa wa yuqtilu fi baƙi alaiha ya zaki wajen kawo tsofanin gida ya <laughs> rika kawowa akai akai wa suna fi iraha ya kiyaye dukkan damu da idan ya san abu idan ta yi zai damu matukar ba wani aiki ne na za'a ba in yi za ta damu wayar a ahala kuma ya tsare hukunci ɗan uwanta da kanta kenan wayan faga ha ya kiyaye hukuncinta wala yamna'uha anhum kada ya raba ta dangin da cewa kar ta ganin gida lalle ya rika kai ta ganin gida daga lokaci zuwa lokaci wala yukallifuha min al-umuri ma la tutiqu kar ya dora musu irin abin da ba za su iya yi wani ayyuka wala yuharrimuha ma tuqribu min mumkinati mubaha abin da duk ne ba na abin da yake halal ne kuma zai iya yi to lalle ne wa yusrikuha fil masalih al mushtarika cikin ababen da shi da ita suka zafa ya rinka shigo da cikin abin kar ya rinka yi kadai ka zama ko mustaka kar ya zama mustaqil wanda sai da ra'ayin sa kawai ya ba da yasa ko dole bi sai ka tattaunawa ya yaron nan ko ya kamata a yi duk gida ya kamata a yayi shi ta ce wata kaza ce a ina ganin dole wata kaza ke dai ina ganin lokaci kaza suna ma haka yana taya ta da ra'ayi sai koya mata wayo na duniya ma da mu'amala a yarinyar nan suna ganin mun lokaci ya kamata a yi mata aure ni da ra'ayi na in lokaci ta kai shekara kaza ko ta yi kaza ko ta yi kaza yana shigo da cikin matsalolin kar ka zo ana neman kyarta za a yi aure wa za ka ba ban ne na ruwanki ba ni da ban kuma ne na aure da ita Allah ba da hakuri mai gida bayan kwana biyu wani gida wa da ne gurin inda ne ko na ruwan su ne inda su to irin su kuma ya ba wa ta hakuri da sai ka zo gode su cikin matsaloli gwargwadon abin da ba abin nan ba wallahi allimha in ta ta'at Allah in jajahilci abin da ke da'a ne ga Allah ya sanar ta au ahmalat ko yana sakaci ya wa'azin ta wa ya hadu da ghadibat kuma ya juriya idan ta yi fushi ولا يهدمها حقا مشروعا لها كان داموسا يسعى انا دون حق الى ان لا يدر ان دون في كل ان يجد في الهدى ويرعاه الريتها يسعى يوم كانت الجد في شيء اما سيدنا من مسلمان منا ومنه نطاق الشرع والدين برغبه يتسيء اثرنا برغبه عند الدين المسلمين منا ويتحمل العزى عنها اظن بالذات من شيء يقول ان يجد ويغنى دون داواتها ان مرضت ya kula da kiwon lafiyar ta in ta kamu da rashin lafiya wannan shi ne abin da malamin ya faɗa kun kuma wajen babu kenan yanzu sai mu shiga cikin hadisan kai tsaye عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن وإن بالإرفان وانا حديثي أن كربو دقا أبو هريرة الله تكاري دار بريش أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ملعون من أتى امرأة في دبرها يأتي لأمني wanda duk ya يدي wa mace في dubararta معناه وانت اللي تنسى saduwa da iyalinsa sai ya sadu da ita ta duburanka manzo Allah ya ce wannan mutum na ananne ne wannan hadisi imam Abu Dawud ya rawaito da imam Nasa'i kuma lafazin na imam Nasa'i ne wani jaruhu sifatu marwaitan hadisin gaba ɗaya a mutattu ne sai dai ibn Hajar ke lakin wa inna bil irsali sai dai waɗansu malaman sun ce hadisi ne mursal ka'ida ta hadisi mursal da ifi to amma wannan da'awa da waɗansu malaman suka ce hadisi ne mursal ta wani ɓangare bangare sana da yake kenan amma a waɗancan waya daban-daban da hanyoyi daban-daban hadisi ne mai tabbata da haka hadisi ne da ne hujji da zance mafi inganci an gane ku shekhu da afirka uban ya yi da zai cikin sayi wani jami'a da biyu karkashin hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da tamanin da tara a wata riwaya ma ta yamma na gomin man a ake nisa'a fi na la'adan ne dukkan mutumin da yake zai kiwa mace ta dubararka ina fata an fahimta da ya sa lambar da kasa yake kana shekul islam ahmad ibn taymiya ba fatawa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa yace muwatul mar'atu fi dubriha haramun bil kitabi was sunnah saduwa da mace ta hanyar dubura haramun ne a qur'anance a hadisance wa qawli jamahir salaf wal khalaf ha kuma hakan haramun ne a bisa ga fatawar mafiya rinjayen malamai magabata da kuma waɗanda suka zo na بل هو الوجوه الصغرى أنا إرجع ولا ما تكون لوقت ثم ساق الأجندة على ذلك بين الدنيا يكاونا في يقولوا حديثي ده بالليلة سريعة واللي يدوغر رسول وجنهر من حكا وكتنا أجندة ولا حديثي كمنا وقت بايا تكون معاملة da ya halatta ta gudana tsakanin miji da mata mutum ya ce zai zake mata ta gudana kuma idan miji ya nemi haka baya halatta mutu ta ansa masa tun da hakan saba wa Allah ne da almuhi ko ana yi ne idan ba a saba wa Allah ba na ba asali makhluqin fi ma'siyati khaliq ina ba ta fahimta ko da miji ya ne ba aka mutlaq fi kham da halatta ba saboda haramun ne a nasin qur'ani da nasin hadisi ga shi manzo Allah ya la'anta mu yi idan na taimaka maka neman kila ya shiga cikin la'anta kun bai jona da kyau وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها وانا حديث عبد الله بن عباس يقول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا Ubangiji ta'ala baya duban rahama zuwa ga dukkan mutumin da ya zo kowa namiji dan uwansa mutum mai neman maza Allah baya masa duban rahama aw imra'atan fi dubriha ko mutum da zai kowa mace ta dubarta Ubangiji ba zai kalle shi da kallon rahama Allah ya tsare wannan hadisi rawahu tirmidhi wa nasa'i wa ibn hibban wa yuhilla bil waqti wannan kuma hadisi ne mai wuqufi da wannan shine illarsa ai kasance wannan mai wuqufi cikin abin da yake yadi baya shiga da yau kuma rukun da kai za a kirga shi a matsayin mawdu'i hadisi mawdu'i shine wanda aka dakatar da shi kan na sahabi ne ya faɗa annabi bai ba amma da ka'ida idan sahabi ya faɗa abin da ra'ayi baya shiga ciki ijtihadi baya shiga ana iya ga wannan abin daidai da hadisi ba kuma an gane ku to magana wannan ba cewa Allah ba ya duba wani da aka kaza ai da istihadi mutum da zai faɗa haka ba dole sai in yana da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da haka da wannan hadisi shi ma hadisi ne sai kiki وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من بلا وإن أعوج شيء في الظل أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري وانا حديث عن تقول لك أبو الله شكال يبدأ بريد مثل من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر dukkan wanda ya kasance ya yi iman da Allah ya yi iman da yaran karfe fala yu'zi jara kada ya cutar da makwabcinsa kowane irin nau'i mai cutarwa kada ya haɗince shi kada ya tsohon cinsa kada ya zage shi kada ya masa dukkan wani abin da zai ji ba daɗi wa tawfu bin nisa'i khaira manzo Allah kuma yace ku yi wa gonan ku nasihar yi wa mata alkhairi yastansu bi ma'ana biyuti ba'dukum ba'da sashin ko ya sashi wasiya dangane da kyautawa mata da aiwatar da alkhairi gare su su mata fa innahunna khuliqna min dhilal maza Allah ke gori su mata an halicce su ne daga kashi na hakar kari shine dhila ba ka masa kasra la ka masa fataha dhila a wata dokar abdilla wato lamu kan sai ke masa sukuni kenan maza Allah ke an halicce su daga kashi na hakar kari abin nufi ما ترتركو جدتي حواء أنها مستيسة ليدة لحق الكلي ونبي ينطلقو شنع النبي آدم عليه الصلاة فهذا أن في يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة معنى زوجة إياها التي إذا أمنا حواء بدون بندر نبي النبي آدم عليه السلام شنع الكشن حق الكلي شنع يبيها فإنهن كلتنا منزلة سوما تاعنا للتوسو بدأ كثيرا تلتري وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن كما يفكو إنا كركتا أجيكين كشوة القدم أعلاه سمبلتا domin a samu kwafi yake haka wato ainihin kamar kamar wata ko na umar kamar haka wastausa fa in zahabtu tutunu idan ka ku cewa ka daidaita shi ya miƙe tsaye ka farka hutu za ka kare shi wa in taraktahu in ka ba zai gushe yana nan dai a karkashi akan ɗaukar shi jin nisa da kaina da haka ku rinka yi junan ku nasiha dangane da mu'amalantar mata da alkhairi wato wannan hadisi yana nuna mana haƙƙi guda biyu haƙƙi na farko haƙƙin makwabci wanda na da girma kwarai da gaske har a cikin wani hadisi mai zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma za mu jibril yusini bil jari hatta wa nan ta'allahu tayyibul rizqi malaika jibril bai gushe ba yana nuna mutunci da kyautata wa makwabci har sai da mai tsammanin cewa ma za a saukar da aya a ce makwabci na iya cin gadon makwabcinsa da haka wanda yana da girma kwarai da gaske haƙƙi na biyu shine haƙƙin mata kyautata musu tare da alkhairi ko manzon Allah sai ya faɗa abin da idan ka tuna shi ko da matar ka ta zakanta maka rai za ka mata akuwa za ka yafi za ka ɗan yi hakuri da lallashi kanka ita dai a karkashin duka ko yaushe babu yadda za ta yi maka duk karatunta duk shekarunta kamar yadda wani malami ke ta ko nan da hakuri ta je ta yi karatu ta dawo in dai za ta zo ta tafi ta saka maka ba ni shi ne karshen karatu ba to ba da yadda ya in dai mace ce ta saka maka da aka tafi take ba a miƙe ta ba saboda ɗabi'ar sa ɗabi'ar abin da aka halarce ta daga garin shi ne a ƙarƙashin da wani wanda yake a nan ƙarshe manzan Allah ce idan ka tafi ka ce sai ka miƙe da shi kai wajen. to idan kace dole sai matar ka ta bi ta dari bisa dari to to ba za ta fi daidai wajen in dai sai ta wannan za a zauna to ba za a zauna din ba sai dai ka samu wani bangaren ka hakura da wani bangaren babu da kai wa in tarakta hu in tikali ka sai kuma nan lalle bar'a dan haka dai farkon su bin da sai ka mutafaqan alaihi wal ladhi min bukhari an gane ko wa li muslimin a cikin riwayar muslim fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj in dai za ka more ta to ka more ta tare da wannan karkata tare da ita ba yadda za ka yi wa in zahabta tuqimaha kafartaha in ka in ka ce sai ka miƙar da ita to za ka karya ta wa kasruha talaquha karya ta ko ne sakinta in ka ce wannan kasin dole sai ya miƙe to zubin da ke da sai ka karya ta to haka idan kace dole ita ba sai ka mikar da ita ɗari da ɗari in ba haka ba za ta zauna ba to ko sai dai ka zauna din amma ba za ta mike maka ɗari da ɗari ba to da lokaci ba gobe kuma ta bijiro da wannan abubuwan ba zai da karya sai dai ka tafi haka وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أملوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تنتفض الشعث وتستحد المبيبة متفق عليه وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا wannan hadisi an karbo عبد الله dan كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun kasance tare da annabi tsira da abokin Allah su tabbata gare shi fi ghazwatin a wani yaki cikin yakoki da muka tafi da shi falamma kabin da madina yayin da muka dawo muka gabato garin madina zahamna li nadkhul sai muka zo zamu shiga cikin garin madina kai tsaye fa da sai manzo Allah ce anzilu ko dan jira shine anzilu ko dan jira mana ko dan yi jinkiri mana hatta ta da kullu laila har ku shiga garin da daddare a madadin yanzu ku shiga da rana yani isha'a yana nufin har ku shiga lokacin isha'i to dan jira zuwa karfe takwas mana ko takwas da rabi kafin ku shiga likai tantashifa sha'isa domin wanda ta bar gashin ta ba kitso ta gyara kanta wa tasta'idda al-mughiba wanda mutum ko kwana biyu baya nan ta samu damar yin aski kun ji hikimar cewa a zauna din a waje manzo Allah ya kanku shiga gari ku tsaya a bayan gari in kuka tsaya a bayan gari labari zai kai cikin gari cewa mai gida na zuwa to duk matan arziki ko ta san mai gidan zai zo ai za ta tuya ai za ta tusa duk abin da baya so idan ya zo zai gani za ta kawar da wannan abin in da gashin kanta a hargitse ta gyara gashin kanta ta wanke ta samai ta yi komai in da ba ta su ba in ta samu awa ko uku ba za ta yi lalle ba za ta yi lalle in kuma da wato dace ya farko da inda bai dace ya fito ba hamata da sauran wuraren da bai dace ba duk ta yi amfani da abin da za ta gusar da shi ta gusar da shi shine hatta tamtashita sha'isa a shaisa wanda ta bar kanta a hargitse ba tsari tamtashit ta samu daman taje kanta kenan shine tamtashita daga al-mus ne shine wato mafarki ko mafarkin kai ta sha'isa wanda ta bar kanta a hargitse ta samu daman taje shi ta miƙar da zafin kanta da gyara ko yi kyau ya kyalli wa tatta'id al-mudiba al-mudiba wanda mijinta bayanan tastahidda ta samu daman yin aski ko kawar da dukkan wani rana gashi da ba a bukata inda bai dace a gaishe ba ina ba ta zai fahimta to wannan shi ne kuma maza Allah wannan hadisi fa yana da dan fawo abin da ya faru ibn Umar ya take shi abin yadda yake Jabir bin Abdullah yake yi abin yake idan kan farko hadisin za ka yi abin nan wato an dawo da tafiya Jabir yake na ka bukin ta a iso gari lafiya da aka kusan zuwa Madina yake sai na dan zabi doki na na fice a guje kan sai na zo mai raƙumi kuma yana bi sai na yi wani kudin yanzu Allah sai sai sun ta kwana yake ne na da jami'in na zuwa ya ce manzo Allah ka sai na cikin an gani ka san manzo da bai aure manzo Allah da Allah ce aure ma kai kwanan ne ce ai ne ya aure manzo Allah mai ka ara da dole da zaura yake a da zaura yake ina ma da dole yake kai wasa da ita ta wasa da ga mata dariya ko maka dariya haka da zuwa ƙarshe manzan Allah ne wasu sai ce to kaga ba a haka ba a shiga da yadda ba idan an je da yi ku tsaya kar wanda yake gida sai kun ji kowa ya san ku ko kuna zuwa to wannan hukunci ya tsaya ne a lokacin manzan Allah kada ko har yau har yau shi yasa ne daga cikin hikimar manzan Allah da dawo daga tafiya sai ya fara tsayawa a masallaci ya sallan na kula raka'a biyu bayan ya gama sai dan wani duk da ma'a ya sa ka rubuta yi wa aika sun dozar abin da biji cewa da lemu Allah ya dawo duk da ma ga gidajen matan daga masallaci duk wannan dan ya koya mata salawar lokaci na cikin ka duk abin da bai dace ba a gani a kawar da shi a gyara a yi ado a yi menene a yi menene haka ya kamata a yi to ga da matan mutan da suke yanzu ko idan ka ga da abin nan ko ka aika sau nawa na za ku rufe wallahi kaɗan ne za su kimfi wani wani zai dawo daga tafiya ai kaɗan ne za su za su yi wani shiri su yi kimfi a daina komai tunani ake me zai zo gani me zai zo ji me zai zo ji kai ko a cikin gidan ko a daki ko a cikin ta kaɗan ne za su wannan cikin mata kun ma san ba ko da yadda suke yi kenan har manzon Allah ya hana ajiye musu kada handan kar ga wannan su saboda su ba ta yin abin da su da mulkin ba ne ya za a yi wa ado amma in dai yana nan to ana cikin ado ke an ga an zauna ba a yi wanka ba har lana ta har azhar har lana ba a yi wanka ba to miji ba ya gani kenan to a yau ko bil aksi kana nan ne ba za a yi wankan ba sai in baka nan za a fito ba za a yi wankan sai za a je gidan yini tun da safe ta fara goge kauci don kawai za su je gidan yini za su je gidan mu a tamfar da kasa ya mai tsada da kake so a sa maka bala ta fasa maka sai za a je gidan biki a je amina wa makaɗi ta da kamata mata su ji san Allah وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا وفي رواية البخاري من الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة idan dayanku ya tsawaita wato ya tsawaita tafiya baya nan fala ya turka halahu laila kai shigo wa su cikin dare bai za ki zai zo shigo musu cikin dare in dai kai ba baka nan sati biyu sati uku to sai ka shigo gari da daddare to ka je ka kwana a masallaci <laughs> in kana da kuɗi da za ka je ka kama ɗaki a gidan baki ka je ka kama ɗaki a gidan baki wurin mazaukin baki ka kwana amma kar ka je iyalinka da dare kana dukan kofa in ka ga ka saba su nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ta fahimta Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. kamar cewa in aka ce idan mutum ya yi kasa mata ne mm. sai zaman to karshen ne tarwar da kan ce zama shi ne shika mm. idan mutum ya zama to a kan wanda ya zama to kamar ya tafi gida ya bakwai da zan karatu wanda kasance ko da su samu shi ba za su iya yajewa saboda wajen makanta masa sai ta biya masa idan wani haka za ta gaba mm. za ta iya hakuri wajen kan to amma kuma akwai irin wasu ɗabi'u da suke fitowa da shi kamar misali ake yawan tafiya a ruwa ko kuma wasu abubuwa ne za su zo da shi suna ke wanda yake musamman irin tasu rawa ko kira kisuwa shi ya shiga matan nan da kuma dai wasu abubuwa makamantan haka idan mutum kar in yanke ka ya goyi idan ɗaukar masa abin da za ka iya hakuri a kansa kan abin da yake haƙƙinka ne haƙƙinka ne kada ka matsa cewa dukkan haƙƙoƙinka sai sun cika akwai wanda idan ya fita shi kenan sauran kuma koya aka baka kafinan su akwai abin da dole kan ba za ka yafe ba ka ga misali ka ne ba kula da yaranka sauran da ka haifa da wanda ba ita ta haifa mutum a gidan ta same su to yadda za ka samu tana da sakaci game da wannan ko yau ta kai ta gobe kuma ta kasa kyautata ba to za ka iya hakuri da wannan dan saboda wannan aikin na tana iya wakiltarta ko da haka bane ba ka iya da kowa aiki ta wakilce ka mutum na da hali ka in haka bai ko cikin dangin ko kallo wata ta zo ta wakilce ta inda hali ko kuma in ka aure wata ka hada da ita ta kula da su ko da wata ba ta kula da su ka ga wannan wani haƙƙi ne naka ta maka amma ta ki to amma kana da madadin sa amma misali mu dauka haƙƙin ka da tsakanin miji da mata idan mutum yana haƙƙin yayi kuma madadin sa sai ta bar dakin mutum ta zo kenan a nan gurin babu da ce mutum ya ta hakuri a kan wannan nan gurin ko kai ka zo za ka karya cika ko ya ka to waɗannan misalai ne kan abubuwa da dama akwai abin da za ka iya haƙura saboda kana da madadinsa akwai abin da ba za ka iya haƙura ba don baka da wani madadinsa ba ka da canjinsa to amma idan haƙƙi ne na ubangiji kawai ba ka sallah misali ta mutum ya haƙuri wasu sallah ta sallah ba ta yi ba zai lura da irin cutarwa shi haƙƙinsa na ake zai ya haƙuri amma ɗaukar haƙƙin Allah haƙƙin Allah kan ba zai yaƙi ba misali ba ka sallah ba haƙƙin Allah ba ne to tana jin kaɗa kaɗa da wake wake na cikin gida ko na kasar inda wani duk Allah bane ba kaga duk da akwai kan wannan ba wa iyadu billah kuma idan aka ce da alaka ma da wajen sa waje kaga duk wannan ba hakkin sa bane shi kadai hakkin Allah ne kuma hakkin Allah da ne ya fi girma to babu yadda za a ce ah, a ba ko mai an an ne ta karkashi ta shi da alaka da mana biya wani kike an ta karkashi a nan gurin mutum da zai hakuri kan wannan da haka tambayar kuma tana da muhimmanci kwarai da gaske mace in za ta hakkin Allah na farko ita ba za su kaji ce ba adila ce tana zaune a gida tana sallah kan kari tana azumi tana dokoki na Allah gurgudan wani tana bi ma'amala tsakanin kai da ita abin da yake na tilas wannan wanda yake ba ya cikin jikin wanda muka bata alaƙar abin da ta shafi alaƙar saduwa ba ta cikin gaba wannan da an samu wani lokacin da mutum ya hakuri da wani shi ne abin da ake ne na Thank you. wallahi ga abinda manzon Allah da ya faɗa cewa in dai mutum ya dade baya gari to idan ya dawo kare shi garwa iyalin su da daddare sai ka yi taikin tafiya yadda za ka zo da rana don wata matsala ta sa ka zo da daddare to ba za ka shiga gidan ba haka manzo Allah halahu lalle zai shiga cikin dare sai amma malamin suka ce idan ka zo da rana wadan suka ce ba yanzu da ganin rana da dare a wadan suka shi rana idan ka zo da rana ba za ka je gidan kai tsaye ba har sai ka aika da farko sai a cewa da iyali na gashi na sauka a tasha nan kila zan zo gida nan da awa ɗaya ko awa sai ka samu ɗan wani wuri wajen abokanai ko wani haka kaɗan ba su sarari dan ai maza a je a ko ina da kowa a tsaftace gidan a shirya maka abinci a yi ado duk komai da sauransu to sai ka shigo cikin kwanciyar rai da wala ina ba ta an fahimta saboda idan da daddare ne zuwan wannan yanayin dan ya zaka ka aiko da cikin gidan ka eh? waɗansu malamai sun ce kamar yanzu tun da akwai waya idan mutum ya kogo waya da dalilin da mutum da tun ya shigo mota da sarsa irin dogon bas din nan mai yawa ta kawo nan wajen takwas na dare ko takwas da rabi ko nasara ko min dare dai insha Allah yana tafi to ka ga wannan tafi wannan babu ne yana da hanyar sako da ta riga ta sani ta samu tabbas tabbas da kirki amma idan ya aiko da wasiƙa ba ba tabbas ko wasiƙa ta sami ta ko ta same ta ba kila ta same ta ba ta wasiƙa da wurin ka ta ajiye karkashin matashi zai ta da hukuncinta shi kuma yau suka gaci da wajen mai da bane ba a yi haka amma idan waya ce kuka yi magana ta hanyar sarkar ta ta da ta tabbatar ita ce kai ne to suka da da ta nan za ka zo komai dare to wannan babu ne dai ba da ka biki sai ka zo eh ai ya kamata ita ma ka ce ba yanzu misali ka ce da nan yanzu komai dare kuma sai ya tafi da bacci aka fi da kai ma kenan ta sai ko ta ya yi an ai ba biya hankali ta kan ta iya barci in dai za san menene so amma ba zai soyayya ko gidan da yake cike masu da su dole ba za ta yi ba tana tunani to mai gida ya ce zai ga shi har yanzu ne zo ba karfe goma karfe sha ɗaya ko wani abu ya faru a hanya dan ba yanzu za ta iya barci sai lokacin da zai ji karama da ka samu suna barci an fahimci wannan hadisi ko da waɗannan al'amurra na mu'amala duk ana bukatar mutum ya kiyaye su dangane da iyalin su kenan wani abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم وانا حديث أن إذا أبو سعيد الخدري الله تعالى يدعى يقول من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة للي في شر متاني مدعي أو رن الله ران كاس القيامة الرجل يقضي إلى امرأته متن يساعد ما تبسى وتقضي إليه إذا ما تساعد شيء ثم ينشر سرها فمن دقباته ويأتي سر التقوى بها قوائده to wannan shi kowa sharrin matsayi a wurin Allah ranar tashin kiyama wato kenan haramun ne yada baya da labarin abin da ke gudana na alaka tsakanin ka da matarka musamman abin da ya shafi jima'i abin da ya shafi saduwa haramun ne da fita ba da labarin haramun ne namiji ba da labarin akwai hadisin da maza Allah ya taɓa makamancin wannan da ya faɗi cikin masallaci wata mace ta ce wallahi cikin maza akwai masu kuma cikin mata ma akwai masi sai maza Allah ce to misalin wannan namijin da yake yada sirrin matarsa ko matar da take yada sirrin misalin su kamar jaki da ya samu zaka akan titi kawai mutane suna kallon su maza Allah faɗa dauka dai ga dubu abu da haka lalle kabira ce daga cikin kaba'ir mutum ya rinka yada labari wannan suna daukar duk abin da mutum ya zo ya zo abokan sa labari don su cewa lalle ya dace ya ta bada labari musamman an fi samun haka a auren farko samari samari haka wani ko da ba auren farko ba inda mutum bai da mana tarbiyyar addini ba za ka samu yana da wannan shirma ko namijin yana da wannan ko mace tana da wannan to wannan haramun ne cikin shari'a sirri ne tsakanin ka da ita domin a lokacin wannan maganganun da suke fita tsakanin ma'aurata guda biyu daidai gudanar da wannan alaka alkalami ma ba a rubuta maka zunubi ko abin da mutum ya rubuta saboda baya cikin hankalinsa baya cikin hayyacinsa to abin da Allah ya yafe maka ma sai ka saka kana faɗa mutane labari ba wanda zai kiyaye ne yake faɗa ko ta ko shi yasa shari'a sai muka rangwame kuma shi yasa a lokacin manzon Allah ce ko mutum kariya ya babu ne a shi ya ma lokacin mai kariya ai ba sani ba har iya jira alƙawarin da shi ba zai iya cika ba nan gane to amma duk da haka ko mutum sai zo da wannan labarin kuma zai yana ya yana barbada abokanansa ko ita ta dauko wannan labari su zo tana yada tana barfada tana fada a kawayenta ai ya zama to babban kabira kabira ce da cikin kabira to wannan hadisi haka yi to amma dan suna da suka ce akwai su bangarori da ko da mutum ya faɗa babu laifi kamar me kamar mutum kake ta kara da zo su insan shi ba namiji bane biki kuma ya sai namiji <laughs> nan ba dole kare kansa ba <laughs> dole yayi bayani <laughs> ina sai to malamai suka ce a irin wannan babin babu laifi idan mace sai da awar mijinta ba namiji bane sai da awar baya da mazakunta sai da awar lagwancin sa tana son sai an raba su ta gaba abin da za ta faɗa alƙalin sallare ta sai wannan sai ta faɗi wannan dan sharri to shi ya halatta a lokacin ya faɗa abin da ya gudana a jiya da shekaran jiya zai tabbatar da gaskiyar shi namiji ne ina ba ta an fahimta to kun ga wannan yana daga cikin al'amuran da aka yi ta samu bi a kansu ba sa shiga karkashin haramci na wannan hadisi ko ya kasance an hikaito abu dan bayanin ja'izanci halatti wani da awar abu kaza haramun ne sai wani ya faɗi yadda abin yake irin yadda a ta ce cewa mun kasance muna wanka ne da annabi abokin fita har yana rigin ya ɗebo ruwa ne ina rigin in ɗebo ina ce masa da'ani da'ani kyale mun in fara ba kafin ka fara shi ba ka ganin tana magana ne dan bayanin ne halatti ha kuma yadda Aisha take bayanin cewa da wata zo tana ta wani ne wai ya tumbaci matarsa ana cikin azumi sai da kuma ta kama sai turo mata su zo gidan manzo Allah sai tambaya dan mutum ya tumbaci matarsa ana cikin azumi me ke faruwa ne sai aka zo aka tambaye ɗaya daga cikin matan annabi sai kun ga ma annabi na sumbata mana cikin azumi ba da labarin cewa annabi na sumbata shi na cikin azumi ba zama fallasa abin da yake na sirri ba amma ta yi bani dan me bayanin halacci sai aka je aka faɗa a mijin sai ya samu damuwa sama da damuwar da sai ce yo annabi kuka sani shi ko an yafe masa ba ku ya bane na shi sai matar ta sake dawowa dai ta zo ta samu matar annabi ce wai na ji na faɗa masa kuma ga damuwar da yake ciki sai annabi ya ji hayaniya ya ce wani yake faruwa ne aka ce kaji kaji kaji kaji abin da ya faru sai manzo Allah ce wallahi ki je ki faɗa miki na fi tsoron Allah su duka kar su dauka wai ne zan saba akan abin da inda ba halal bane mutum ya sumbaci matarsa ana cikin azumi ina fata an fahimta duk wannan dan bayanin mai halal duk wannan ka gani bayanin na halatti idan mutum ya fadi wannan a wuri wanda yake dan bayanin halatti ko wuri dan kare kansa bayan an riga an kai karansa to wannan mutum babu laifi amma a kai dan ka zo ka samu abokananka ka ba su labarin da ke gudana da ka wannan haramun ko je ki samu kawanci ki faɗa musu abin da ke gudana tsakanin ki da mijinki to wannan haramun akwai kuma lokacin da mace za ta iya wannan ta faɗa ki kiwon ta da ki kiwon ta shi ma nan dukkan haramun ita ta hada dan wani lokacin ba za ta yi kariya ne ko za ta faɗa abin da ba bai wakana ta aiki su uku aka aiki su biyar akai ma'ana ke su ɗaya akai a ɗaki har kawai waɗansu matan za su faɗa ka wajen su kun ta kawo ta akwai matan da za su zo cikin dare miji na barci har kawai ta rinka su zo ita kadai kai kashe suna tare da mijin barci ba yake da ne so ake kawai kijiya ta jawo an san ɗakin zai ba ya barci bai hira ake ta yi ana ta san ba su ba ka jin da ake cewa ana magana da wani yare da ba hausa ba turanci ba to wannan kuma duk hadisi yayi magana akan haramcin idan mata sun yi haka Allah ya kare وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وانا حديثي an karɓo shi daga hakim ibn muawiya an abihi daga mahaifinsa shine muawiya radiyallahu anhu kana yake qultu ya rasulullah na ce ya manzo Allah ma haqqu zawji ahadina alayhi menene haƙƙin matar ɗaya daga cikin mu a kansa zawj mace kenan haka zawj yana ɗaukar namiji din ba a cewa zawjatu bitta sai din ga namiji ga mace dan a bambance su amma in ba haka ba azzauj namiji azzauj kuma dai mace ita ce loga wadda take fuska menene haƙƙin matar ɗaya daga cikin mu a kansa qala sai manzo Allah sai tutaimuha idza akal ka sayar da ita kai ma idan ka ci wa taksuha idan ka sai kai mata tufafi idan ka yi wala tadribul wajha karka da ki fuska idan ka tashi dukan mace wala tuqabbih kuma kada ka muna na mata wala tahjur kada ka kaulace mata illa fil baiti sai a cikin gida ma'ana da daga cikin haƙƙin mace a ka lalle ka sayar da ita ka kawo abinci ka kawo abinci sannan kuma lalle ka tufatar da ita duk wannan daga cikin haƙƙi a kai wala tadribul wajha karka da ki fuska ma'ana da maza Allah sai kada ka dace fuska wannan yana nufin ko ina kenan ko sauran bangarorin jiki inda ba fuska to yanzu ne kuma ake dukan mace shi ne aka ce lokacin da ake dukan mace sai ne idan ta ki maka abin da yake dole ne ga shari'a ta yi maka sai ta ki amma abin da ba dole bane a shari'a ta yi maka kawai ta ki ka kama ta duka ta maka ne wanda shi ne mutum kuma kila ba daga tayi ne zaka dake ta ba sai ka ga matakai da ubangiji ya lissafo su wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabadi'i fa in fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira kuke jin tsoron bijire wasu cikin mata wato sun ki muku da'a fa'izuhunna to ku rinka musu wa'azi ko kai mata wa'azi ko ka sa wani ya mata wa'azi wani lokacin za ta zo azinka wani lokacin ba za ta zo azinka ba dan za ta dauka wayo kake mata da ayoyin kawai kana kawo ta ne dan kana kawo ta ne dan kai mata wayo sai ka so mata kasar din wani malami mai wa'azi ka sa mata idan bata ji wa'azi ba wahajruhunna fil mabadi sai a kaurace musu fil mabadi a auren kwanciya to wannan kauracewa wajen kwanciya shine ne yake wala tahjur illa fil baiti kar ka kaurace musu sai dai a cikin gida me yake nufi da cikin gida ma'ana ba za ka bar gidan ba ka kwana a wani kuna gidan amma kana turakar ka kana ɗakin ka kyale ka ɗakin ba za ka zauna da kun hira ba ba za ka yi mata magana ba da ya wuce an sa sallama a zai ce salamu alaikum wa alaikum salam ina kwana lafiya da ka ɗan kawar da kai wani wajibi hunna fil madaji waɗansu malaman suka ce a'a za ku iya kwanciya a ɗaki ɗaya sai dai kin fadar ka daban ta daban idan ka hau kan gado sai ka sauka da sa in ka sauka kasa kuma ka hau kan gado duk wanda ya zama cewa ke waɗansu kuma suka ce a'a babu mai ma ai abin da zai fi su kai shi a ce kuna kwanci kan kai sun faɗa da amma ka juya haka baya wannan zai ci sa masu tafi dan ita ka'idar mace tana ganin tana da makamai da za su iya ribato namiji da su lokacin da duk yi ado ka san duk kissa da za ta yi ta jawo hankalinka ka rage sai ka bai suka fita da cikin hankalinka don manzo Allah sallallahu alaihi ban taba ganin mai raunin hankali da yake wasa da hankalin mai hankali da irin kamar cikin hadisin bukhari haka manzo Allah da sallallahu wani ya yace yasra'ana dhullubi hatta la haraka bihi wa hunna aqab khalqi Allah insana mai hankali za su jefar da shi kasa wanwar ya zama to wani ba gidaje ya rufe yadda zai bayan sun suka fi kowa rauni cikin halittar Allah su kuma ya zama sai mutum kai cikin nan wala ya da dukkan su da mugallabi ai ba wanda zai tirin dai a kanka irin wanda yake shi ma rago ne amma aka kuma yarin jaye ka to tana ganin tana da makaman da za ta iya dawo hankalinka duk ta yi abin da za ta yi ta yi kitsan ta yi kunshi ta yi wane ne ta yi wane ne kuma ta ga duk yi banza da ita in kwanta ka juya baya in ta juya ne duk da ta yi dalla da ka bari to wannan ya yi masa kafe sai ka bincika wai me a lokacin sai ka faɗi laifi ai babu yanda za a hankali na kwanta in bakin barka zara to wata duk wa'azi da zaka ga duk aya ba za ka fa'idantu da ita ba sai wannan sakamakon wannan sai ta baka hakuri to jira sai kawai ba za ta yi ma ba dan haramun ce amma ba haka ba duk wani da ba da hakuri sai ta baka tsarin lafiya to wata kuma daga cikin su tana da halin da yake ita ma kan garariya ce idan kai haka ita ma sai ta fi ka inadi duk wanda take jin wa'azi ta jin kaulacewa ka kaulace ka kaulace abin ya kici ya kicin yawa su suka ka samu da kai ka zane haka Allah ce wasu ba abin da zai mata amfani don Allah mutumin da yake jin aya mai amfanin sa ka karanta ayoyi ka karanta hadisan da hadisai da ifai da hadisai duka faɗa ta kici ka kaurace din ka kaurace kuma kai za ka fito a cikin ka sai ai wannan da kare aiki na dare dai sai ai wannan da kare daga baya sai da an sasanta ka to wajen wannan dukan ne sai manzo Allah sai karka da ke fuska saboda menene a fuska akwai gabobi masu tsada waɗanda yake zaka iya tabbayar musu a nan ido yake a nan hanci yake a nan dai gabobi take masu yawan a nan ido yake a nan hanci yake a nan dai gabobi take masu yawan gaske saboda haka rauni a fuska yana da hatsari kwarai sai dai mutum ya dake ta a gadon baya da za ta ji zafi dukan da ba zai fitar da jini ba ba zai haifar da kariya ko targaɗe ba amma kuma dai lalle tsokar jikin da za ta faɗa mata dan wai an zane ta tsabda bulala ta lalle abin ya fice wato saka tsakiya kenan ga hunna barban ghayra mubarri dukan da yake ba mai cutaswa ba an gane ko da yake wala tuqab wato karka munana ta waɗansu malamai suka ce a takbir ma'ana zagi ko ba'a karka yi mata ba'a ko karka zage ta dan la gabara tan doguwa zololuwa ko kuma yar gajera ko wani a makamancin haka dai in kai haka ka muna ladabi ga ubangiji dai shine halittarsa a wannan halitta to shine wala tukabbish karka munana ko kuma la takun qabbahillahu karka ce da duk matansa har tsawon wata daya ko ma shi barin gidan yayi ma kawai dai tare a wuri daban sallallahu alaihi wa sallam shine Imam Bukhari da ya kawo ya kawo wannan hadisin sai ce amma wancan hadisin da ke nuna annabi ya kaurace har tsawon wata daya shi ya fi karfi sama da wannan hadisin na Muawiya wanda ke nuna annabi ya ce kawai kaurace sai a gida to amma ko kowanne sahihi wancan yana cikin Bukhari lalle abin da ke cikin Bukhari kai ba a kwatanta shi da wanda ba cikin Bukhari yake ba wadan inganci wannan ko ba cikin Bukhari amma sahihi ne to sai malamai suka ce yadda al'amarin yake ne annabi sallallahu alaihi ya kaurace a wajen gida dan ya nuna halarci kuma ya ce kar kaurace sai a cikin gida dan ya ja hankalin mutane cewa kauracewar cikin gida ta fi tasiri amma shi yayi a wajen gida dan ya nuna halarci saboda haka idan mutum ya kaurace a wajen gida babu laifi in mutum ya kaurace cikin gida babu laifi wanda ya ga zai fi tasiri kawai abin da ake jiwa mutum tsoro shine wani lokacin idan mutum ya bar gida ke na iya ribatarsa musamman in namiji da alaka ne tsakani da ya ta ba ta haushi karfe sha ɗaya bar gida to ba sun kome zai je ba shi yasa ko da Ali gina Abi Talib lokacin da matarsa da Fatima ta suka yi hayaniya aka yi rigima aka yi har da ya fita rasa inda zai ta masallaci yake zuwa ko ina sai je masallaci ya kwanta abin ya dauke ta to kai ma nan za ka yi karfin hali ka je masallacin ka babu laifi ba kika da kika yi kiyamun lalba a ka ce wajen gida ɗin kenan amma kar mutum ya je wajen abokanai ya faɗa musu dan kila wani baka mu da shawara ki haba yau ko mai yayi mata zaka tsata na lokaci ga mata nan kamar dafa ajo su ko lokaci so wace ga ka aure ta ba sai ka je ka fito wannan ka kawo wata ta nuna na ma sama da ita kaga babu sai dai in kai kai ne ka kasa ta wannan wani abu ne daban an ne ko wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa allaka al-Bukhari ba'dahu wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa an Jabir ibn Abdullah قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم wannan hadisi an kai shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi kala Jabir yace kanat al yahudu taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubliha idan mutum ya zake wa mace ta baya amma kuma ya sadu da ita ta gaba kana al ahwal to wa idan an samu da zai zanto mai halala garki abinda suke nufi dole idan mutum zai sadu da matarsa ko zai sadu da iyalinsa sai dai gaba da gaba amma kar ta bayan ta sadu da ta gaba haramun ne so a wani su yahuda wai idan ba haka bai da aka samu da zai zanto mai halala garki al-ahwal ke al shi ne an nazaru ila al-jam wato idan sai rika kallon gefe ko rika kallon nan dama ko rika kallon hagu ne da hausa muke cewa halala garki ya zama to idan yana kallon ka ka baya kallon sai haka haka yake kallo haka to haka yahudu suka ce wa abin da ke kawo wannan ne idan mutum ya sadu da matarsa ta baya to lokacin da yahudu suka faɗi wannan magana fa nazalat sai wannan aya ta sauka nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasi'tum sukan ta shine wa qaddimu li ku to ku ma gonakin nan duk lokacin da ku ga dama ko ta yadda duk ga dama an gane ku nisa'ukum harsul lakum matan ku gonaki ne gare ku fa'atu harsakum anna fi'tu to anan gurin ne abin tambaya anan gurin ne wato a cikin wannan aya akwai balaga kwarai da gaske gona wuri ne na shuka iri da idan ka je ka sa iri kake fara mai fitowarsa da ya bayyana kuma haka je ka girba ka amfana da shi to kamar yadda ita mace tana dauke da mahaifa wadda nan take sa iri ma'ana kugar maniyin da ke fita daga jikinka lokacin saduwa daga jikinsa ne ubangiji ta'ala ke hadawa da ƙwayayen maniyan ta haɗu ne a halittu ne jariri ma'ana a cikin aure akwai riba kamar yadda ake a cikin gona akwai riba ne wata tasbihi din idan ka sa iri a gona za ka sami shuka ta fito ka amfana idan ka sa iri cikin iyalinka kuma za ka sami iri kuma shine ɗaɗa da ubangiji ta'ala zai azurta ka su fa har ka kun annabi to wannan annati itum din nan yana nufin wato kaifa shi itum duk yadda kowa ga dama ayar tana tsare ta yahudu su yahudu suna ganin ba za ka abin nan ba za ka bi ta bayan ka ba dole sai dai gaba sai Allah sai annati itum to sai manzon Allah ya fara cikin hadisi yace ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ko ta gaba ko ta baya idza kana fi simamin wahid matukar bai. ta wurin da jariri ke fitowa matukar dai ta gabar ne ta da ita ko ta yaya dai ba a hana ba kaga da a wurin hudu cewa ta bayana kawo menene yaro mai halargar da karya ne ke shi ne har lokacin da wannan aya sau kama yahuda suke cewa dan abdullahi dai ba zai bar mu cikin wani abu ba sai ya saba mana ko mai na addinin mu sai da ya saba mana wannan hadisi muttafaqun alaihi wal lafzul muslim وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وانا حديثي عن كيف عبد الله بن عباس الله سكاري الدادري سكالي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله ترى دا ممكن الله ثبت بريس ياتي إذا أراد أن يأتي أهله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله دا أتي أيمكم idan ya so kusantar iyalinsa ko kuma lauɗin ne mai zanto littamanni ko littahzir ina ma a ce ɗaya daga cikin ku lokacin da zai kusanci iyalinsa tala zai ce bismillahi allahumma jannibina shaitan وجنب الشيطان ما رزقتنا mutum ya faɗa haka lokacin da zai kusanci iyalinsa bismillahi allahumma jannibi na shaitan ya Allah ne santar da shaitan ga barin mu wa jannibi shaitan ma razaqtana ka ne santar da shaitan daga abin da zaka arzuta mu da shi na da da a ce mutum zai faɗa haka in ji manzon Allah fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun to lalle inda za a kaddara musu samun ciki a wannan lokaci lam yadurruhu shaytanu abadan shaitan ba zai taba cuta wannan yaron ba har abada sakamakon wannan zikirin lokacin da mutum zai kusanci iyalinsa bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana sakamakon ya ya ya hujja da wannan hadisin bisa ga halaccin an sallama ko kana cikin bandaki ina fatan kun fahimta sai ka ce me alaƙa su ya kafa hujja da wannan hadisin bisa ga halaccin an sa sallama ko da kana cikin man ɗauki wani ce assalamu alaikum kana cikin man ɗauki sai ce ne wa alaikum assalam ya ce assalamu kan ba kun ce sunan Allah bane ba kuna ganin ba za a faɗe shi ba dan ana ban ɗauki saboda mai mutum yana tsayara to ai ga wannan da zai kusanci iyalinsa lokacin kusantarsa ne ya faɗa lokacin da yake amma da aka yi ce bismillah yana fata an fahimta yace bismillah gashi kuma a lokacin da yana tsirara ya ambaci lafazin jalala sannan ce allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitan mara da wato fikihu imamu bukhari dake wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wato duk wannan ka gana nuna ladabin zama da iyali kenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kirayi matarsa zuwa ga shimfidarsa fa abat an taji'a sai ta ki ta zo ba ta gadban shi kuma sai ya kwana yana fushi la'anatha mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su ci gaba da la'antar ta har sai gari ya waye suna zo tsine mata wato wannan na nuna girman haƙƙin miji ke na kan matarsa lokacin da miji ya neme ta dole ta ansa masa to shine malamai suka ce ka san kar wani zo ya zahiriya wata matar ta iya zama ɗan zahiriya mutum ya kira ita ta ji shi fitar amma bata ba su haɗin kai ba mala'iku za su ne wuta kuma za su ne wuta dan me amfani zuwa shimfiɗar ba ta amfani inda mutum ta tsin kai bikin dan haka abinda ake nufi da zuwa shimfiɗa kinaya sai dangane da kusantar mace amma manzo Allah ba komai ke fito da shi karara ba dan yana magana da masu hankali idan ya dan faɗa sai su ƙara su sauran ma'anar da haka zuwa kin fada idan kika zo kin fadar ko kika ku dindine kika ki bada hadin kai haka kuma kina cikin la'anta kar ki zuwa kin fadar to ya fitar da ke daga cikin la'anta sai fa in kin ansa bukatun miji in ba haka mala'iku za su tsinewa mace har garin Allah ya waye wannan kenan sannan kuma da yake fa ba qadban kar a dauka cewa waɗansu da hujja da wannan hadisin cewa ai mace na yin laifi ne in take ansa bukatun miji da dare amma in da rana take ansa babu laifi dan hadisi ya ce fa bata mutum ya kwana na fiti in da rai ne kaga ba maganan bayat to wadan suna laman suka ce manzon Allah ya faɗi fa bata dan ya faɗi abin da ne mafi rinjayen faruwa amma ban da shi a koyaushe ne ko dare ne ko rana ne ko da hantsi ne ko da asubahi ne ko yaushe ne inda muje ba ta da su ko ba ta da wani uzuri ta ki to lallai tana da laifi kuma tana cikin wannan la'anta hadisin bukhari da muslim suka rawaito wali muslim a riwayar muslim kana alladhi fi samai saqitan alaiha hatta yarda anha wanda ke sama zai kasance yana fushi da ita ba zai daina fushi da ita ba har sai ta ya hakura ya amince da ita kun ga kenan yana daga cikin hadari kwarai da cikin wadansu matan wadansu in sun ga mijina cikin halin da kanika ma sai sun sa masa haraji sai sun ce zai sai kaza zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza to dukkan wannan rashin fahimtar addini ne ke kawo mata su yi wannan rashin kirki amma in ba haka ba a ce ubangiji da fushi da ki na rasa kai a ce mala'iku za su dina mutum na mutum wannan ke nuna sai kabira ce bidar kaba'ir yana daga cikin kaba'ir miji ne mai iyalinsa kuma ta kiya ba tare da wani uzurin shari'a kuma abin da ke nuna abin ya sa ta rana tun da manzo Allah nuna in dai azumin lafiya ne ba za ka yi da ranar ta ne mai izinin miji kuma ga wannan bayar Allah da kai karan mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalle da uku ta yi ta karan ta kai karan mijinta to na farko da ina sallah da dare yana duka na na biyu kuma idan na ɗauki azumi ya kan zo ya kira ni azumi na uku ya so da ba ka sallar cikin jami'i sai manzo Allah ya ce a kira wuce sai aka kira wuce aka faɗa masa ƙararrakin da matarsa take kai sai manzo Allah ya ce a sai wannan ba Allah ya ce da awarta cewa idan tana sallah da daddare ina dukan da yake ni ban hana ta kiyamul lail amma idan zo duk sai ta karanta sura biyu dogaye ina jiran ta sallah idan ka da keta ko mu sallah ta ke Allah ki hakuri da sura mana an wuce wannan na gaba cewa yana karya mana yana in fito ina karya mata azumi yake manzo Allah ka san ni mutaki ne sore ne ita kuma take ta azumin nafila ba ji ba gani za Allah sai ke bayar Allah ki ajiye azumin ki inda mijinki bai yadda ba sai da izinin sa zaki kin ji ko an gama da wannan to me yasa ba ga sallan dabi ki da ba mun har mutan gidan mu na da nauyin bacci gado ne wani kakanni na manzo Allah ce duk lokacin da barci ya dauke ka kasa tashi idan ka tashi kai sallar wannan shine lokacin ta game da kai da ku tafi kun ko manzo Allah ta dama aikin ta sai kun ga zaki je ki ta azumin nafila ba ko ki ta kiyamul lalle da dare kina jin tarbaha ah, ba zai yi ba na'am eh haramun ne mana haramun ne mace ta yi sirrin ta miji cewa ba zai kusanci ta ba har sai ya biya da wani abu haramun ne cikin shari'a haramun ne bai halatta ba na eh a duk lokacin da zai kusanci iyalinsa zai wannan addu'a وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abdullah da Umar Allah ta kare da gare shi yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'ana al-wasilata wal mustawsila ya la'antu mai kara gashi wal da wanda take so a ƙara mata alwasila ita ce mai ƙarin gashi din wadda take so wadda aikin ta ne ta ƙara wata ko ta ƙara kanta ko ta ƙara wata ita ce alwasila manzon Allah ya la'ance ta almustawsila kuwa wadda take neman a zo a yi mata ita ba ita take yi ba ta iya ba sai dai ta ce a zo a yi mata wato da wanda take da wanda take da ma'ai yi masa dan gulle hukuncin su da annabi ne kenan wato kaga anan wuri kenan duk da cewa ya halatta ki yi wa mijinki ado ki gyara gashin kanki amma baya halatta ki kawo wani gashi na gogi ko ki je ki so a kan ki kara ko ki je wata gwanar kitso ta kara miki wannan haramun ne an gane ko to almustawfila wanda take nema a kara masa dinkin sai kuma alwashima alwashima ita ce mai yin zane wal mustawshima da wadda take nema a yi mata zane din alwashima a da alwashimu su a wajen larabawa su ne wato ainihin sukan yi zane a nan bayan hannu amma da allura suke su tattaka allura haka har jini ya fito sai su sa kwalli a wajen an gane ku ko su sa farar kasa a wajen waɗansu kuma ko su sa lalle to idan aka fara za aka daure shi aka bayan wani lokaci da aka wanke shi ko da an zuwa wanke shi ba zai fita ba saboda jinin ya haɗu da wannan lallan a wajen a ado da shi a haka ina fata an fahimta to irin wannan zanen da ake tattaka allura a zo a yi shi a sa kwalli ko a abin nan haramun ne shine alwashimu alwashima mai yin zanen kenan wal mustawshima wadda ta je dan ai mata ta nemi a zo ai mata dukkan su manzon Allah ta ya la'ance su wato kenan ko da akwai kaya na ado to ya kamata mata su lura da daidai inda shari'a ta ajiye su wajen ado din su yi adon da ya halatta kar su yi adon da bai halatta ba an gane ku malam ya lamba daga kasa yace alwasilatu hiya allati taslu sha'raha bi sha'rin akhar wanda take hada gashin ta da wani gashin wal mustawsilatu talibatu fi zalika biha al mustawsila ita ce wanda take neman a mata haka wal wasmu da ake nufi wal wasmu gharzul ibar wato shine sanya allura fil jildi a jikin fatar jiki thumma hasu makani bi kuhlin sannan a zo a sanya kwalli a wajen auna hauhi ko makamancin kwalli fa sai launin wajen ya kore wa nahawa hadha wa ashaddu minhu fil hurma ma yasnahu li hadha zaman al fajirat ko san kacin wannan ko ma abin da fi wannan muni abinda waɗansu mata fajirai na wannan zamani suke yi min wada'il alwanil hamra na sanya launuka jajayewar asbab da kuma nau'in ababai na rina fuska ala wujuhihinna wa shifahihinna akan fuskan su da kuma labban su fa innal maqsuda bin nahyi huwa taghayyur khalqillahi domin da abin da yasa aka yi hannun wancan dan canja halittan Allah wa huwa kama yakunu bi wasl alladhi kana bid'atan bid'atu az-zaman al-qadim yakunu bi tilka al-asbaq allati hiya bid'atu hadha az-zaman yace kamar yadda aka hana yin zane irin na da tun da bid'a ce ta da to haka kuma aka haramta rina fuska da wadansu nau'ika na kala na rina fuska kamar yadda yake bid'ar wannan zamani namu na yau ina fata an fahimta wato akwai abubuwa da mata suke sawa ka ga an sa a nan an sa anan an sa ya jikin gira da menene eh yau to kaga waɗannan duk su ake magana a kai kuma baya da haka suna cutarwa suna cutar da mace akwai wani littafi da wani malami bincike ne na kwana-kwanan nan wani ya a kasar saudiya ya bincike dangane da kayan adodin da mata suke amfani da shi da yawan suna cutarwa su canja halittar mace sai ta zo tukuna ta fara tsufa tukuna za ta ga illar su ya bayyana ta kai kiwon lafiya bincike ya nuna haka amma hoda wadda aka saba ta yau da gobe wannan babu laifi amma waɗannan kayayyakin rinin a rina wannan a nan a sa a laifi a yi wannan a sa a jiki ido nan nan a zo a ƙara wani abin nan jagira kamar wata sabon tsayuwa a yi wane ne da sauransu to duk wannan za a da cikin abubuwan da suke za su wuce gona da ilimi. eh ba yana tasiri ga fatar jiki ba yawancin su ana yin amfani da wasu kemikal su waɗanda suke da cutarwa ga fatar jiki eh, eh? to ka gani to ka gani sa abin nan kansa na fata kenan yana da cutarwa amana ya kamata ya hattara kwarai da gaske lalle wannan babu laifi idan mace ta faɗa lalle ta yi ado da shi a jikinta wannan babu laifi amma idan ka tsotsa ga jikinta sannan aka sanya lallan ya shiga cikin wanta sai ta ce gaban na fulani ƙarfin fulanin ba suna da yawa <laughs> eh in irin wannan ne wanda yake na haramun a an tito haramun ne tun kai su ya kamata a yi hattara nan jamfar su dama kan ayi haramun da ya kaunar wahida Thank <laughs> you. وعن جزامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن البيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يقيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوعد الخفي an karɓo hadisi daga Juzama binti Wahab radiyallahu anha qalat tace hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wa na halarci manzon Allah sallallahu yana tare da waɗansu mutane wa huwa yaqulu yana cewa laqad hamamtu an anha an labila wallahi saura irin yanzu ne kila yanzu ne kila saduwa da mace mai shayarwa malin ya lamba a kasa hiya watu'ul mar'ati wa hiya murdi'un shayar da mace lokaci saduwa da iyali alhalin tana shayarwa ba ta yayi jariri ba wakila wani kaurin abu ce wa hiya hamil saduwa da iyali alhalin tana da kila biyu wata al'arabu ta karahu a jahiliya su mutanen laraba suna ganin wannan aibu ne dan mai mace mai shayarwa ko miji ne rinka kusanta ta ai sai bari sai ta yayi su haka suke gani manzo Allah ce saura kiris in hana mutane dangane da gila saduwa da iyali mace mai shayarwa fa na su fi hu sai na duba waɗannan manyan al'umma guda biyu su ne farisawa da rumawa fa idahum yudiluna auladahum sai da su suna saduwa da iyalin su yayin da ake shayar da yara kanana fala yadurru zalika auladuhum shay'an kuma hakan baya cutar da yaran su da komai da haka sai ban hana ba ina fata an fahimta dan za ka wadansu matan idan suna shayarwa suna kare cewa miji to su tabbatar cewa sun saba manzon Allah sallallahu alaihi ba su da wata hujja manzon Allah bai haramta cewa dan mace shayarwa ya kusance ta ba yace da ta inda abin na cutarwa ga shi na rumawa suna yi farisawa na yi kada manzon Allah ya gina akan tajriba abin da ya taɓa gudana a rayuwa ga shi bai ba bincike ya nuna baya cutaswa da haka sai bai hana ba kuma sa'aluhu an azli sannan sai mutane suka tambayi manzon Allah dangane da azalu shine mutum ya sadu da iyalansa har sai ya ji mene zai fito masa sai ya fitar da shi waje fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce zalikal wa'dul khafi wannan ai dan karamin binne jariri da rai ne alwa'di shine binne jariri da rai sai ce fa wannan dan karami ne dan karamin wa'adu ne ma'ana bai kai matsayin binne jaririn ne ba a san mutane a lokacin jahiliya suna kashe ya'yan su mata da ransu su su binne hadisi muslim ya rawaito makamancin mai kama da shi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rajulan ya rasulullah inna li jariyatan wa ana a'zilu anha wa ana akrahu an tahmila wa ana uridu ma yuridu ar wa innal yahuda tahaddathu anna al-adala al-maw'udatu as-sughra wannan hadisi an karbo daga sa'id ibn eh, sa'id ah, sa'id abu sa'id yace wani mutum ya zo ce ya manzon Allah inna li jariyatan ina da wata baiwa ko kuyanga wa ana azilu anha nikan yi azalu lokacin kusantarta ma'ana yi haka ne dan ba sa son ta haihu ko ba ta son ta samu juna biyu dan kila zai zo na son ya sayar da ita in tana da juna biyu ba za ta yi kima ba wajen mai saya to sakamakon haka sai mutum ya rika kusanta ta amma da ya ji wato ainihin mani zai fita daga jikin sai fitar da abin nan din sauje ya fitar da shi da dan kasa samu kina kai wa ana uridu ma uridu rijal yace wa ana akrahu an tahmil ina kin ta samu juna biyu wa ana uridu ma uridu rijal kuma ina son duk abin da namiji ke so game da ita amma ko ba na son ta samu juna biyu to da haka sai nake yin azalu wa innal yahuda tahaddath yahuda kuma suna cewa wai annal azala al mawdudatu sughra shi azlu din nan ana kirga ta a matsayin al-mawqudatu sughra kamar kisan jariri ne lokacin da yake dare kana sai manzo Allah ce kazabat yahud yahudawa ƙarya suka yi law arada Allah an yakhluqahu mastata'ata an tasrifahu idan Allah ya ga dama halittar jaririn baka isa ka fitar da maniyin ka daga dole sai ya shiga cikin mahaifata rawahu ahmad wa abu dawud wal lafzu lahu wan nasa'i والطهاوي ورجاله ثقات حديثي ne dai wanda yake sahihi to amma me bambanci tsakanin hadisin da wancan a can an ce al khafi manzo Allah da kansa ya faɗa nan zai ce al-mawdudatu sughra akwai bambanci kwarai da gaske al khafi wa'ad ne amma wanda yake mai doyayye amma nan al-mawdudatu sughra su guda boye ya ce ko a bayyana suke ana siffanta abu da girma ko kankanta in ba zai shi ba sai in an ganshi ne ake siffanta shi da girma ko kankanta amma abin da yake boye ko fa ba daga an ganshi ba kaga bambanci tsakanin usulubin da annabi faɗa da abin da mai yahuda suka faɗa tare da haka gashi ibnu qayyim zai kara bayani قال ابن القيم بعد أن ya بسند أبي داود ابن القيم يا فتى بان يقول وأن حديثي بسند أبو داود وحسبك بهذا الإسناد صحة yace wannan sanadin kadai ya isa sa hadisin ya zama ingantacce fa kulluhum thiqatun huffaz dukkanin su amintattu ne mahaddata marwayatan ka wala raiba anna ahadith jabirin sarihatun sahihatun fi jawaz al-adl yace ko shakka babu hadisan jabir dan abdullahi a bayyane suke kalala kuma ingantattu ne wajen halaccin yin azalu kun gane da kyau qala shafi'i imam shafi'i yace wa nahnu an adadin yin ashabin nabi sallallahu ko murwa an adadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum rakhasu fi zalika wa lam yaraw bihi ba'sa yace mu kan an rawaito mana ta hanyar da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi rahusa sun ba da rangwame dangane da azumi suka ce babu laifi wa qad ruwayat ar-rukhsatu fihi an ashratin min as-sahabati an rawaito rangwame dangane da yan azalu wajen mutum goma daga wajen sahabbai wa huwa qawlu malik wa shafi'i wa ahli al-kufa wa jumhur ahli al wannan ita ce fatawar imam malik ibn anas da imam shafi'i da wato ainihin jumhur ahlul da ahlul kufa wato mutanen abu hanifa kenan da kuma jumhur ahlul ilmi mafiya yawan malamai duk sun ba da bayanin cewa ya halatta yin azalu saboda haka dai zance mafi inganci yin azalu ba haramun bane halal ne to amma akwai karhanci ta bangare guda biyu karhanci ta bangaren farko kamar mutum yana wani yunkuri ne na hana haihuwa wanda kuma daga cikin manufar aure shine haihuwa dan manzo Allah ya tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah wannan karhanci kenan na farko karhanci na biyu kuma mutum yana sa ita kanta macen ba ta morewa wajen kusantar ta da yi lokacin da ya kasance bai yi inzali tare da ita ba to kusan da biya mata kuka ta bakin ya cuce ta to ta wannan fuskokin guda biyu ne karhanci ke shiga cikin azalu ina ba don gumbayin da ba lokaci da na karanta wani zan hadisan da cikin wani littafin amma dai ko wani bin wa an jabir kana kunna ala ahdi sallallahu alaihi wasallam kunna na'zilu ala ahdi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an yanzil jabir lokacin manzon Allah na nan mun kasance muna yin azumi qur'ani kuma na sauka walau na sai an yinha anhu lanahana anhu alquran da wani abu ne da ake hanawa da alqur'ani ya hana متفق alaihi ولمسلم فبلغ ذلك fa الله zalika الله عليه وسلم فلم falam a wata riwaya ta muslim jabir ce labarin cewa muna yin azalu ya kai ga annabi amma bai hana mu ba wa an anas bin malik radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid hadisi da Anas dan Malik yace manzon Allah ya kasance yana zagaye matansa gaba daya ya sadu da kowace cikinsu a dare daya kuma ya zo wanka daya ina fatan kun fahimta ma'ana kenan wannan na nufin ko da mutum ya sadu da matarsa sau biyar ya wanka ɗaya shi kenan haka yan matarsa hudu ne duk ya ji cikin dare kuma ya wanka ɗaya wannan wanka ɗayan ya ɗauke masa ba watan sai an masa wanka da daban wannan wanka da daban ba haka wanka ɗaya duk ya ɗauke to sai dai nan guri shi ne yaya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusanci iyalinsa su duka a dare ɗaya ba rabon kwana kenan cikin harkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai malamai ke bada amsoci daban-daban daga cikin amsoci suka ce shi rabon kwana wajibi ne akan mu fararen hula daban-daban Allah ma ma Allah ba wajibi ne in ya ga dama ya raba in ya ga dama ya kira ba turji wa wa man azalta Allah ce wanda dama ka kira wuta wanda dama ka kyale ta ba dole bane sai ka raba saboda haka ga tunda shi a kansa ba wajibi bane ba dan ya kusance su gaba ɗaya cikin dare babu laifi kin waɗansu kuma suka ce a'a shi kansa duk da rabon ba wajibi ne a kansa ba amma yana rabawa ɗin abin da ke nuna rabawarsa wata mutum yana ba ta kwananta har da karshe sauda bayan takon biyu ta ce ta bayar da kwananta ga aisha har wata rana kuma zainab ce ko hafsa ta yi wa annabi laifi annabi ya fushi sai tarfa yadda za ta yi ta kama kafa sai ta kirawo aisha ta ce zan ba ki dama in ba ki kwana na don ki taya ni ki lallashi annabi ya haƙuri ya kyale ya fi mun abin da zai masa aisha ta ce kin bani kwanan ta ce eh na baki manzo Allah bai san sun yi haka da daddare ya tafi ɗakin watan ɗin shi bai san me yake faruwa ba kawai sai ya ga Aisha ta zo ta ɗauki gyalan watan ɗin ta yi ado ta yi menene tana zuwa sai ta zo na kuma ga annabi ce maza ta ce ta ce a ma'aikin Allah ai yau da ran na wani shi ya zaki ce da nufi ba kwanan wanke bane sai ta ba su labarin gaba ɗaya abin da ya faru shi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlillah daga to ta ga wannan ya nuna annabi ne mai kenan rabon kwana to ya aka yi zo a dare ɗaya din nan to shine wajen suka ce kenan ansar cewa wai dan ba rabon kwana a kansa wannan ba ansa bace ba sai mu nemi wata ansar da ansa ta biyu shine sai su ce lalle an halatta masa a yi ne ba dare ba bayan sallar la'asar ya iya kusanta duk wanda ya ga dama daga cikin matansa da akwai hadisi da ke cikin bukari ya nuna haka manzo Allah yakan yi sallar la'asar kuma ya shigo ya zo ya zagaye dukkan matansa gaba ɗaya in ja Aisha amma sai dai a nan gurin ta nuna baya jima'i amma dai kan je ɗakin ko ya yi duk abin da yake so da ita in banda saduwa wannan hadisi na cikin bukari waɗansu kuma suka ce a yadda annabi yake ne idan an gama lissafi ba ana kirgan kwanaki bane ba ke kwana biyu ke kwana biyu ke kwana biyu idan an je wurin ta sai ba kuma sai a sake nome ba to lokacin da aka kare lissafin kafin a sake sabon lissafi shine sai manzon Allah ya hada su gaba ɗaya a dare ɗaya kuma sannan kuma sai a sako sabon lissafi shine wannan hadisi yake nuna duk dai an so shine malamai ke ma su kawo dan dai su wanke abin cewa dai gashi yadda al'amuran to nake ga saboda lokaci ya ja sama da yadda muke tsammani eh eh adabu zifaf mai yawa gobe idan kun dan yi mai sai mu karanta abin da ya shafi waɗancan hadisan dan mu kara fito da abin fili ko da kaɗan ne ba wai dukan su ba waɗanda za su fito mana da al'amuran fili ce nan sai mu ci gaba da babu sadaki insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya kawo malada wannan muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wasu tambayoyin da yawa ba shafi darsin da ake ciki ba gaskiya saboda haka za su yi hakuri idan musu ji ba sai na farko malam shin don Allah wata irin saduwa ce wacce ke wajen wanka idan mutum ya kusanci iyalinsa gaba da gaba suka haɗu da juna dole zai wanka haka kuma ko da mutum wasa yi da iyalinsa ba ma sadu da ita ba amma sha'awarsa ta motsa yadda har mani ya fita daga jikinsa haka kuma tila zai wanka mutum ne ya gayyace ka ya gayyace abokinsa don ya je ya da iyalinsa kuma gabanin da aure din ya san iyalin ya san wancan iyalin to shin wannan ya halatta an san wannan gayyatar ko bai halatta ba Allah shi kiyaye wato yanzu wannan sani ko rashin sani na farko dai ya tabbatar cewa dai ya saba ma ubangiji idan an samu gaskiyar tuba a cikin zuciyarsa wadda ta kunshi dama kan abin da ya faru a baya da kudurin niyan ba zai sake ba kuma ya yi ikila'i daga zunubin yana da damuwa kan abin da ya faru a zuci wannan babu laifi in dai za ta yi ladabin shari'a don lokacin da mutum zai gaito ne gidansa wajen iyalinsa kuma har za su gaisa da iyalinsa ana sai ya kasance tana cikin shiga ta kamala irin shigar da za ta yi in za ta fita wajen unguwa shi ne ta sanya hijabi da ba inda zai bayyana a cikinta in banda tafin hannunsa da fuskarsa ko ba za ta banta da shi wannan abokin ba dama tare suka je da mai gidan kuma lokaci guda kuma za su fita idan ya kasance wa da kani suna da 'ya'ya wannan ya haifi namiji ɗayan kuma ya haifi mace za a yi haɗa su aure za a iya haɗa su babu wani laifi akai ina tambaya a malam shin ya halatta ga musulmi ya yi amfani da tauraron roba wato kondom wajen saduwa da iyalinsa kamar yadda wasu ke yi saboda me ba matarsa bace ba saboda yana jin tsoron kata juna biyu wato kenan kamar yanzu a nan ta wannan fuskar sai dai mu dauke shi a matsayin azalu ke za dai mu karanta hadisan azalu din gobe ji su insha Allah ta'ala Aji assalamu alaikum na ji wata fatawa cewa mace ba za ta yi aikin gwamnati ba inda tana da wanda zai ciyar da ita to shin wannan kowane aiki ne ba ka yi malam ko kuwa ba kowane aiki ba akwai aikin da zai zanto za ta yi mu'amala da mata kamar abin da ya shafi aikin karantarwa a makarantu na mata ko abin da ya shafi aikin asibiti a bangarorin da suka shafi mata da sauran waɗansu ayyuka makamantan waɗannan wanda tilas ne a samu matan da za su toshe gibin da ake da shi domin hidima wa mata yan uwansu a irin wannan yanayin mace za ta iya yi amma duk aikin da namiji zai iya yi ba zo da cewa sai mace ta shiga cikin sa wanda shine ake magana malam mace ce yakan zama ta shiga cikin halin damuwa aka nemi halakkanta wai saboda magana kishiya amma kishiya irin wannan kishin haramun ne ga mace ta yi shi shi kishi ki ji cewa ba kya son wata tare ta yi tarayya da ke game da mijinki ɗabi'a ce ta mace lallai ne ta yi kishi amma kuma har ya kai ta ga mugun tunani na hallaka kanta ko hallaka kishiyar ko hallaka mijin to nun ya zama mugun abu ta tare da ke sai ki roki Allah ya rage miki wannan zafin kishi Allah ya tsare mu kuma ki ji tsoron Allah ki sani dai mijin nan da kike rigima akan shi ko dai ke ce zaki mutu ki bar shi kuma ki bar wa wata tila ko kuma ki ya mutu ya bar ki kuma kina da kishi dan akan sa kuma yanzu babu shi saboda haka duk waɗannan ababai sai su rinka kwantar muke da hankali kuma ki tuna cewa matan da suka fi ke daraja suka fi ki falala sun zauna su da yawa karkashin namiji daya su ne Aisha da Hafsa da su Zainab da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sun fi kowace mace ko yar wace ce ita yanzu a duniyar nan sun fita asali sun fita matsayi tunda mata suke ga Annabi amma tare da haka ba wadda za ta ce ita an zauna da ita ita kadai ba ruwanta da sauran suna yan maganganu tsakanin su da juna wannan ta jefa wannan da kalma wannan ta jefa wannan da kalma amma ba sa yin mugun abu irin yanzu yadda wata mu suke yi ko zuwa wajen malamai ko zuwa wajen bokaye dan wata sai ta ga bayan wata wannan duk haramun ne Allah ya tsare malam batun nan jin kida rage san ko za ƙara gargaɗe mutane domin za a ga mutum da kokari amma kuma wani lokaci irin wakokin soyayya nan dai na kuma kuma hausan nan duk an cika masa gida shi kuma baya damuwa eh to wannan kan sai ya hattara kwarai da gaske domin dai shi kiɗa da waka haramun ne mun karanta a nan gurin cewa inda ake yin waka ta zama halal shine ranar idi da kuma lokacin aure kuma su ma ya zanto mata ne kadai suka yi tsakaninsu da juna banda namiji duk mun karanta hadisan a nan gurin ko ba haka ba to duk inda aka yi waka ba waɗannan wuraren guda biyu ba ko da mata ne kadai suka yi sunanta haramun matukar ba ba ta da alaka da idi ba ta da alaka da aure kuma shi duk inda namiji yayi kiɗa yayi waka ko da ranar idi ne kuma haramun sunanta dan shi yin kiɗa da waka din idan namiji yayi kamar yayi kamanceceniya ne da mata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci namijin da ke yin kama da maza kama kama da mata kamar yadda aka la'anci matan da suke yin kama da maza saboda haka sai ayi hattara kwarai da gaske sai Allah ina son a mun tafsirin wannan ayin a takaice daga cikin sautin Ali Imran da Allah ce fa ma rahmatun min rabbika linta lahum wa law kuntum fadlan ghalidha qalbi lam faddu min hawlik zuwa karshen ayar ke ayar fa bima rahmatin min Allah ne fa bima rahmatin min Allah linta lahum tana cikin Ali Imran Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam saboda rahama da ubangiji yayi maka linta lahum sai ka zanto mai tausasa mu'amala ga sahabbanka walau kunta fadlan da a ce ka kasance mai kaushin hali shine fad mummunar mu'amala ghalizul qalbi mai kaushin zuciya lamfaddu min haulik da sun dare sun rabu da kai sun barka amma saboda tausasawarka da haƙurinka da juriyarka sai ya kasance ka zama mai tausasawa game da sahabbai sai su kuma wannan ya ba su dama suka zauna da kai da ka zama mai kaushin hali mai taurin zuciya lamfaddu min haulik da sun dare sun rabu da kai da haka fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr kai musu afwa cikin abin da suka maka ba daidai ba wastaghfir lahum ka roƙa musu gafara cikin abin da suka na sabawa Allah wa shawurhum fil amri kuma ka rinka shawara da su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai sauka kai ba har zuwa ƙarshen aya a tambaya ta ƙarshe da menene hukuncin mutumin da baya zuwa wajen aiki kamar yadda suka yi alkawari da kuma kuma baya tashi akan lokacin da aka ce masa yakan zo a makare kuma ya tashi da wuri to kuma yakan karbi albashi wasu malamai sun cewa abin da yake karba dinnan haramun ne shin haka ne malam ba za a ce abin da yake karba gaba sa haramun bane ba tunda yana zuwa aikin amma dai a wannan da bai je ba a nan haramci yake ciki yana da dama ya ɗauki kalkuleta ya buga ya gani nawa ake bashi a wata din sa sai ya buga ya raba da kwanakin wata din ko kuma mu ce kwanakin aiki sai ga kowane yini naira nawa ya kama to dai yinin da bai je wasa in yi ci wannan kudin ya ci haram duk yinin da bai je ba cikin waɗansu awanni ba tare da wani uzuri ba in yi ci kudin wannan yinin ya ci haram dan bai aikin ba saboda haka wannan shine abin da mutum zai wa kansa hisabi ka'ida mutum ya kamata ya duba kar ya dauka cewa tun da Najeriya ta lalace ba a bincike kan ma'aikata wani ya je aiki karfe goma wani ya je sha ɗaya in ya je sha ɗaya kuma karfe ɗaya ya fito break ba zai koma ba zai karfe uku uku da rabi ko hudu kuma an tashi gaga ya zama wasa kenan ba wanda ake wa aiki daidai yanzu ba daga kamfanoni masu zaman kansu sai bankuna su kawai ake wa aiki daidai saboda duk wanda ya latti ya san za su kore shi su keke da keke ne dama mutane da ba maganan afuwa a ciki ko rangume ko tausayin bil adama yan jari hujja ne duk suka gina kayan su to amma aiki na gwamnati sai mutum duk abin da aka dauka aikin gwamnati wato kamar dai sunan shi daidai ke da kace aikin banza ma'ana in an ga dama ya eh an ga dama ki to sai mutum ya dauka kawai dan ya ci wannan kudin shikenan ya ci bulis ba za a yi hisabi ba in dai ba a gano shi ba dai ya ci ya haye to kenan ranar da ya ci bulis kenan wallahi tallahi sai mutum ya biya ta shi kiyama sai ya yi bayani kudin talakawa ne ko ba kai musu aikin ba sai ga mutum ya mutu ana ta karban albashinsa ba wata jiha daga cikin jihohin wanda ba a karban albashin matattu lebura ya mutu masinja ya mutu wajen shekara biyar da mutuwarsa albashin suna fitowa kuma an kiyaye bayanin ya mutu kawai waɗansu suna cinye albashi da ya fito su ɗauke kaga wannan zalunci duk wanda na cikin abin da ya kawo mana sigaro da kuma baya cikin al'amuran ko babu yanda za al'amuran mu su gyaru sai an gyara wannan gyaruwar wannan kuma ba zai yiwu ba sai an tsaya za a yi shari'a tsakani da Allah da yanzu a yi shari'a tsakani da Allah dukkan wanda ma aka ɗauka aiki bai cancanta ba ya kamata a kore shi kuma dukkan wani bargurbin ma'aikaci da baya zuwa aiki kan kare shi ma kuma ya kamata a sallame shi a ɗauki wanda za su yi aiki ai ya kamata mutum ya kasance akwai tsoron Allah da jiki ya ji Allah zai tambaye shi kai dauka kawai ya ci banza shi kenan magana ta wuce amma sai mutum ya dauka tun da shi ba wanda zai tambaye shi ba wanda zai rubuta masa kwayari babban ma'aikaci